Sashen Hausa na Sido Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. sabbin shugabannin jauhi 22 ne aka nada a ranar jiya a yayin zaman taron ministocin kwamitin ceton kasa na cnsp sun karu bisa wasu 41 da aka nada a watan agustan da ya wuce akwai mu da karin bayani wasu kungiyan bata gari guda biyu ne 'yan sanda suka gabatarwa hukumomin dogon duci da suka hada da masu damfara da kuma masu fataucin mayagun kwayoyi Bukar abzinawa ana yin ta ne domin ma'aurata azara agaga ita ce kwarara wajen kafa wannan buka shine rahoton mu na musamman. To madala yanzu ga labar naku daki-daki zaman taron ministocin ranar jiya Alhamis 21 ga watan Satumban shekara ta 2023 an naɗa sabbin furfe guda 22 na wasu jauhin Nijar. Wannan nadi ya biyo bayan na ranar 25 ga watan Agustan da ya gabata inda aka naɗa wasu 41. Mu cewa jauhi hudu za su kasancewa karkashin jagorancin mata su ne Tilaberi, Murya, Age da kuma Doso. tun lokacin abubuwan da suka faru a ranar 26 ga watan julin shekara ta 2023 a nijar ana lura da bazuwar labarun kabilanci da na bangaranci kan shafukan sada zumunta pastor rivera labo haruna na cocin anglican a Nijar da ke zandar ya yi karin kira ga 'yan ƙasa ga zaman lafiya a cikin rahoton a likita. Ubangiji Allah ya ba ƙasar niger. shugabannai adalai masu gaskiya na addu'a Allah ya taya su ya nuna masu duk hanyoyin da suka dace wannan shine kokowa ta Iglis kuma kiran da muke yi ga duk mabiya addinin Kirista cikin addu'o'insu ko da sahi za su yi ko da rana ko da marice ko lokacin cin muna addu'o'i ko muna tunawa da ƙasar muna tunawa da duk irin abubuwa waɗanda suke hitowa masu zama cikas ga ci gaban ƙasa canji bai samuwa idan ana ana neman a rarraba kawunan mutane a addinance ƙarya zunubi ne gaban Allah kuma duk makaryaci na ƙarƙashin hukuncin Allah ba a ce ba mu ƙirƙiro labari wanda ba na gaskiya ba mu fin shimfiɗa shi ga jama'a alhali bai kawo taimako sai watsa mutane ne masu mugun kuma muna addu'a bangiji ya raba ƙasarmu da irin waɗannan mutane waɗanda suke da mugun nihi duk inda mutane suka sa gaba abinda ake so a ci gaba Cibiyar bada jini ta likitar birnin Gaure na fama da karancin jini dalilin rashin kwararar masu bada jinin a cewar shugabannin asibitin Usman Alhaji Ahmadu babban jami'in da ke kula da bankin jini a wannan likita ta birnin Gaure ya yi bayani a cikin rahoton wakilinmu na musamman Alamin Washar. ya la maternité ki Akwai wajen haihuwa da ke da buƙatar jini sannan kullum akwai yaran da ake kawo mana suna da buƙatar jini musamman a wannan lokaci na cizon sauro. Muna da gaskiya matsalar masu ba da jini wani lokaci ko wajen ajiye jinin babu jinin sai ta hanyar jama'a da suke zuwa raɗin kansu su ba da jini ne su kuma ba kullum ake samu ba. Sannan akwai kuraruj da watanni uku zuwa uku suna ba da jini ba su da yawa ba su wuce su 20 ba muna samun marasa lafiya da ke da bukatar jini su 30 ko 40 a wuni kenan idan kuka danganta da taimakon jinin da ma'aikatan kurari suke kawo a watanni uku zuwa watanni uku ba su wuce su 20 ba kunga bai isa jiya 21 ga watan satumba bakin karfe 7 na yamma 'yan sanda dogon duci suka gabatar wa hukumomin da wasu kungiyoyin 'yan daba guda biyu da suka addabi birnin da kuma kewayen nasa gungun 'yan damfara na takardun 'yan ƙasa da kuma wani gungun da ke fatocin miyagun kwayoyi abdu ibrahim babban kwamishinan 'yan sandan dogon duci a cikin rahoton samira rafi wakilar mota musamman ɗayan gungu ne na 'yan damfara waɗanda manyan jama'a ne suke damfara suna zare masa kuɗaɗe damfara ta ƙarshe shine wani mazauni dogon dutse da aka zare ma kuɗaɗe da yawa har sau biyar ta hanyar nita Gungu na biyu wani gungu ne na masu safarar manyan miyagun kwayoyi na ƙasa da ƙasa da aka kama da kilogram uku na wiwi da kuma kwayoyi dubu ishirin da biyu na diazepam da ƙwayoyin tramadol. Ɗumbin kwayoyi ne dai aka kama a wannan yanki har da farkon shuka wiwi. Don haka ne muka gabatar da wannan gungu ya kumshi mutane biyar ne kuma muna kira ga al'umma su yi takatsantsan. les citoyens à plus de vigilance. Ƙungiyoyin mata daban-daban ne na birnin Difa suka yi gagarumin aikin tsabtace gari a cikin komen ɗin nasu. Ƙarin hasken Asama'u Kanta magajar garin Difa a cikin rahoton Gidi Abdurrahman. share-sharen da kuka gani a kwanan nan mata suna yi a cikin garin difa musamman ma bisa kan babban titi kun san dama mu in damana ta fara tsaye da shara muke yi sai in damana ta kare ne ake fara shara to Allah ya sa bana damana ta mu ta zo da tangar an jima ba a yi ruwa ba kasa ya zo ya cika kwalta ledodi sun zo sun mamaye hanyoyi shi yasa ku gani muka buƙaci association kin da masu anguwa su kama mana mu samu mu hudda wannan ƙasa da yake bisa kan kwalta mu hudda ledodin da suke bisa kan hanya mu hudda kasan da yake cikin kasan da yake cikin gutotin nan da suke bakin hanya masha Allah kun gani dai mata sun hi sun kai kusan 100 da wani abu da suke aiki kun ga kuma yanzu a kwanan nan yanda kwalta masha Allah ana na ana hudda kasa tukunna mu shiga gehe gehen hanyoyi mu samu mu hudda salte da ledodin da suke bisa kan hanya To daga difa sai mu je kwanne inda a birnin kwanne farashin cimaka yanzu ya ragu idan aka kwatanta da watan baya buhun hatsi da ake saidawa jika 35 yanzu ana iya samun shi jika 20 zuwa jika 21 sannan buhun masara da ke jika 45 yanzu ana saida shi jika 30 a cewar wani dan kasuwa dan tallu mallama mai shago dan kasuwa a cikin rahoton asma'u musa arzika. la ya gwada mana kaka ta zo alhamdulillahi haƙi da masara sai wa da hito duk inda ka diba da kuɗin ka sai ka samu haƙi da ko da kuɗin ka da haƙi ba ka samu farashin haƙi a sai su a ɗari arba'in kenan sai a ce farashi ya sabka domin ana sayan su ɗari ishirin su a ɗari talatin ɗari arba'in farashin haci ya sabka la ka sauki ita ko masara kwanaki abin da aka sayar tiya ta jika da arba'in yanzu ga ta ɗari saba'in ta ma samu ta samu Allah ka sauki kwanan baya sai ka samu haƙi haci jika talatin da biyar to yanzu ko gashi jika ashirin da hudu kenan an samu ko jika goma sha ɗaya sauki Allah ka shi ita ma masara masara kwanaki sai ka sai jika arba'in da hudu arba'in da yanzu ga ta jika talatin da ɗaya kenan sai mu ce ita ma Allah ka sauki. Hukumomin yankin Tawa sun karɓi wasu kayayyakin magungunan dabbobi kafin wannan waɗannan hukumomi sun je Inkana da ke Ibisatan domin fara kamfin shaushawar dabbobi da zai fara gobe Asabar 23 ga watan Satumba har zuwa 'yan kwanaki masu zuwa Salifu Isiyaku Sakatare janar na ma'aikatar kiwo a cikin rahoton Idrisa Adamu. kamfani ta bara an samu 'yan matsaloli sarvisin masu kula da hude ba su samu dama su cimma wannan guri ba na kashi 80 cikin 100 na shanu kashi 80 cikin 100 na kananan dabbobi da kashi 60 na raƙumma to shine muka ce tun da shekarar bana ga halin da ake ciki za a yi kirsale mu yi umarni da wata hikima mu ɗauko karavan mu haɗu da makiyayan nan wuri wuri inda suke taruwa a yi hira da su mu yi umarni da lokacin nan mu kawo ekipa na hude su yi hude na dabbobi yau muna bisa sit in inkana cikin ibesitan tsawon sati biyu zuwa uku duk bisa da ta toshe ruwa za su shashawa. mun zo ne mu gani wani tsari ne jihar tawa ta tanada na cewa hudan na an yi shi a cikin natsuwa magani da muka turo gashi ya zo masu hude sun fara komi ya tanada lansama za a yi shi banda gobe gurin mu na mu hude kanamin dabba miliyan guda na kuma mu hude dubu sittin shanu dubu ɗari biyar wannan gurin da muka ɗauka na region hudu ne ko biyar akwai agadas akwai tawa akwai maradi akwai zandar akwai dif a cikin tawa ya kunshi a balak cintabaradan tasara tiliya Ƙungiyar wasan Taekwondo za ta shirya wata gasar Taekwondo a ranar Asabar da ranar Lahadi Open International TJB fiye da 'yan wasa 300 da suka fito daga yankunan Nijar guda takwas za su fafatawa Umaru Amadu cewa da Metro Kobire Sakitare janar na ƙungiyar a cikin rahoton su Amadu. girkulir ga ta cigira a hakan ta Kowace shekara muke shirya wannan gasar waga ita ce aji na takwas wakilan jihohi takwas na ƙasar Nijar suke gamuwa kai har ma akwai na ƙasashe makwabta kamar su Burkina Faso, Benin, Togo, Najeriya da Mali. Amma bana dangance da rufewar iyakoki 'yan wasan ƙasar mu ne kaɗai kenan. Amma duk da haka kuma akwai 'yan wasa na Burkina Faso da ke nan zamne da suka rubuta kansu cikin kwamɓalar. 'Yan wasa uku. 338 ke cikin wannan kwambalar daga nau'in yara har ya zuwa nau'in manya maza da mata har da ma 'yan wasa masu halin nakasa bana mun sanya wani sabon tsari wata na'ura wadda ke ba da maki alkali ya kashi in an yi laihi ya busa kulubobi da wasu 'yan wasar su ne da kansu ma ke ɗaukar ɗawainiyar kansu da kansu. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA ta fitar a ranar jiya da jerin sunayen ƙasashe na watanni uku. Nijar har yanzu na matsayinta na 128 a duniya da kuma matsayinta na Afirka na 37 a Afirka ƙasar Maroko ce a sahun gaba sannan mai bi mata ƙasar Senegal sannan kuma ƙasar Tunisia ta uku. Don zo shirinmu na musamman sai mu je da ku a Ciro Zerin inda Azara a gagga wata kwararriya a bangaren kafa bukka abzinawa domin ma'aurata ta ba mu karin haske kan asalin gina wannan bukka da kuma muhimmancinta ga al'umma a cikin rahoton Ahmed Filan daga Ciro Zerin da Muna gina bukkokin buzaye mu shiga daji mu nemo jijiyoyin bishiyar sai a yanka su muna neman itatuwa da suke nesa wanda ko mun sare su ba za su haifar da matsala ba lokacin da ka samu wa'annan jijiyoyin sai ka zauna a wurin da adda kai duwatsu don datse jijiyoyin ka tsara su yadda ake bukata za ka fara ginin bukkokin buzaye idan na amarya ne za ka ɗauko jijiyoyin nan ne kaɗan kaɗan kowace rana idan ka kai dabbobin ka kiwo kana yanko kaɗan kaɗan ne ka ajiye a ranar ya zamanto kana da komai kawai kiran makeran dangi ne za ka yi su zo su gina bukkar amarya ana yin wannan ne a jajibirin bikin auren a kwana na biyu da ɗaura aure ango ya zo ya zauna cikin cikin sabon ɗakin amaryarsa. Akwai wannan al'adar har yanzu? Wannan al'adar tana nan har yanzu musamman ma a cikin daji amma a nan gari wasu ba sa sha'awarta ina tabbatar maka samun bukkokin buzaye abu ne mai kyau. Idan kika buga buga daya kina samun har nawa. Idan muka yi wa amarya bukkar nan muna godiya da abin da danginta za su bamu ne bayan an ɗaura aure uwar amarya tana kiran mu ta bamu wani abu wani lokacin mukan samun jika goma sha biyar jaka ashirin har zuwa jaka ashirin da biyar. Mutane da dama na ganin bukkar buzaye kamar rumfa take ko nawa kuɗin buka ɗaya suka kama. Ya dogara da yadda kuke son bukkar ku saboda akwai bukoki kala-kala amma ana samun su ne kasa da dubu ɗari biyar wannan bukkar daban take da rumfa kuma don gina ta kuna buƙatar igiyoyin da aka tsara musamman ma don haka ana kiran su a buzanci haka kuma ana buƙatar jijiyoyin bishiyar da ake kira marasa bara sannan akwai abubuwa da dama da muke amfani da su wajen yin ado ciki har da wata irin tabarma da warwar abuzanci da ita ake adon sama kasan nawa farashin yake dubu ɗari biyu wani lokaci sai ka yi amfani da biyu a yau idan kana son samun bukkan nan na buzaye kuma na gaske dole ne ka kashe fiye da miliyan ɗaya na sefa wannan bukkar tana da babban tarihi masu yawon bude ido na yamma ko larabawa idan suka zo nan suke neman wannan uku suna taya duk wanda yake da ita murna domin a gare su yana nufin kiyaye al'adarsu. Ɗaya daga cikin fa'idodin samun wannan bukkar ya bambanta da ɗakin laka saboda wannan bukkar za ku iya buɗe ta daga kowane ɓangare don samun iska. ta gada ahmed filan daga ciro zirin da wannan rahoto yanzu lokaci ya yi wanda za ni gabatar muku da musa hassan da zai gabatar muku da labaru da harshen zamanci kayan sana'a huta lafiya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shidda da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.